Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa da ke cewa bangarorin biyu za su saka hannu a wata yarjejeniyar ranar 29 ga watan nan na Fabrairu da za ta share fagen kawo karshen yakin Amurka mafi daɗewa a tarihi. yarjejeniyar za ta bada damar janye sojojin amurka sannan a hankali daga afghanistan ita kuma taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta bar 'yan ta'adda su ci gaba da harkokinsu a kasar ba haka kuma za ta shiga shirin samar da sulhu da sauran 'yan afghanistan za a gudanar da bikin saka hannu a yarjejeniyar idan har cikin kwanaki bakwai an samu karancin tashin hankali wanda zai fara daga daren yau asabar dukkan bangarorin za su saka ido waɗanda suka hada da sojojin amurka da taliban da kuma jami'an tsaron afghanistan haka kuma bangarorin sun bayyana cewa suna da damar da za su kare kansu idan aka kai musu hari wannan wa'adi da aka saka mataki na tabbatarwa kuma gwaji ne kan ko kungiyar taliban tana da cikakken iko kan mayakanta. fadar shugaban kasar amurka white house tana shirin gagarumin sauyi a shugabancin hukumar tattara bayanan sirri ta hanyar ta sakeyar babban jami'i na biyu 'yan kwanaki bayan sallamar shugabansa daga bakin aiki da yammacin jiya juma'a ne ofishin daraktan hukumar tattara bayanan sirri ya samar da tafiyar shugaban na biyu andrew holman a jiya aikin na holman ya biyo bayan tafiyar mukaddashin shugaban hukumar joseph magwai wanda shugaban amurka donald trump ya sallama bayan da ɗaya daga cikin mataimakansa ya shaida wa 'yan majalisu a kan yunkurin ƙasar rasha na yin katsalandan a babban zaben shugaban ƙasar amurka da za a yi a watan nuwamba kamar yadda rahotanni suka nuna jami'in ya faɗa wa 'yan majalisu cewa rasha na neman taimakawa wajen sake zaɓar shugaban ƙasa lamarin da ya bata wa Trump rai wanda ke tsoron za iya amfani da wannan bayanai a kansa. Ranar Laraba ne shugaban kasar ya sanar da cewa mai gurbin magwe da jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell wanda aka sani da cewa cikakken magoyin bayan Trump ne. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce lokaci na ƙurewa wajen dakatar da yaduwar annobar coronavirus a daidai lokacin da yawan waɗanda ke kamuwa da cutar ke karuwa a wajen ƙasar China. Jiya Juma'a shugaban hukumar lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu muna matakin da za mu iya shawo kanta amma ya yi gargaɗin cewa damar da muke da ita tana yin ƙasa. china ta bayar da rahoton cewa sama da mutum biyar ne suka kamu da cutar murar coronavirus ko mutane 2,236 ne cutar ta kashe a wajen kasar china kuma sama da mutane 1,100 ne suka kamu da cutar inda mutane sama da dozin cutar ta kashe jiya juma'a a karan farko kasar labanan ta tabbatar da cutar wato ta tabbatar da cutar a kasar wata mata mai shekaru 45 da biyar da ta isa daga ƙasar iran ce ta shiga da cutar yanzu haka an dai keɓe ta asibiti a halin yanzu kuma jami'an lafiyar iran sun bayar da rahoton mutuwar ƙarin wasu mutane biyu da coronavirus ta kashe to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana sa ran kwamitin bincike da gwamnatin wucin gadi ta sudan ta kafa zai fitar da rahotonsa wata mai zuwa kan fatattaka masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya da aka yi ranar uku ga watan yuni akalla mutane 87 ne aka kashe wasu ɗaruruwa kuma suka raunata lokacin da jami'an tsaron sudan suka yi amfani da ƙarfi wajen korar masu masu zaman dirshan da suka kwashe watanni a kofar hedikwatar sojoji a birnin khartoum akalla masu zanga-zanga 25 ne har yanzu ba a san inda suke ba Gani na ƙarshe da Rauda Abdulgadir ta yi wa ɗanta Fadul mai shekaru 26 shine 'yan kwanaki kafin watan Ramadan. Fadul yana daga cikin dubban matasa da suka yi zaman dirshan a wajen hedikwatar sojoji suna neman tsarin dimokuraɗiyya. أخيرا آخر مرة عضل قبل رمضان بخمسة يوم ta ce ban san dalilin da ya sa shi kaɗai ya ɓata cikin abokansa da makwabta ba saboda da yawa daga cikinsu suna kai komo zuwa wajen zaman dirshan ɗin Ƙungiyar likitoci ta Sudan ta ce lokacin da sojoji ke share yankin da ake zanga-zangar sun kashe akalla mutane dubu ɗari tare da raunata wasu har huɗu. hudu. Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin ina za mu je matasa shiri ne da ke zuwa muku a duk Asabar a shirinmu na hantsi wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za duba bangantar siyasa a tsakanin matasan Najeriya lamarin da ke haddasa mummunar gaba tsakanin gungun matasa a dalilin kare muradin 'yan siyasa daga ƙarshe ma suke jingina bata matasan bayan an kammala zaɓe. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. To da farko za mu fara da jin ra'ayin matashiya mai sharhi kan lamuran matasa maza da mata wato Aisha Zakari Yasmin. Sunana Aisha Yasmin Zakari. To wallahi ɗaya daya wani abu ne da sai ka rasa ma me zaka ce saboda a zahiri su masu bangar siyasa nan mace ba su da laifi ba amma kawai shi dan adam duk inda ya je kawo sai ya nemi abin da zai yi. To matasan nan kuma ba su da abin yi. Gwamnati ta ce tana aikacin bakin kokarinta kuma muna mata fatan alheri amma har yanzu ba a samu an an yi engaging ɗinsa properly ba to mutum yana kan gabar rayuwarsa ta ƙarfi kaifin tunani da ƙarfin jiki da kuma ya shi ma ya yi abin kansu ko samari ne suna so su yi aure ko yan mata ne suna so su yi aure ko ba su da abin yi so in dai ba a ɗora mutum ya yi abu mai kyau ba to ka zai je ya abu mara kyau idan ba a ba su abin yi mai kyau ba to za su yi mara kyau ba kowai ina goya masa baya abin da suke ba su da laifi ba ne su ma kuma inda nake so na ja hankalin su yanzu zamani ya kai ga kana cikin ɗakin ka ma za ka yi makaranta saboda akwai open university ba sai ka je ma da kafafun bawanka ba so ina bawa yara hakuri duk da dai zaka ga zuwa karatu ma akan intanet ɗin hali ne akwai wanda ba ma shi da halin da zai akan intanet kamar ita wannan malamar da koyaushe take zuwa ta samu ko ta je ta koyar da ɗalibai a Maiduguri ai bata taɓa sanin wani lokacin za a yi wani gwamna da zai zo ya ganta har ta samu wannan alheri ba to amma yanzu gashi Allah sai ya kawo ta ci gaba da aikin nan tana yi tana yi tana yi ba wanda ya san tana yi daga ita sai Allah so Allah ya sa shekara da shekaru tana wannan abu Allah ya sa wannan karan gwamna ya zo ya ganta ya tallata ta cikin duniya mutane suka taru aka yaba mata aka kara mata mukami sannan aka bata kyauta ta makudan kuɗi to su kansu wannan yaran ina jan hankalin su to su amfani da wannan karfin nasu su je makaranta ta intanet idan kuma ba ma su da halin da za su je ta intanet saboda tsananin talauci da yake damu mutane mutanen najeriya to mutum ya fito ko da share kwata ya yi to yau ya fito ya yi ko yau ta fito ta yi to wata ran za a samu wani hanshakin ko hanshakin da za su ce dama so muke mu taimaka al'umma to ga wanda yake ko wacce take ba mu so mu tafi su yan siyasa dan Allah da Allah su ji tsoron Allah su san cewa 'ya'yansu sun kai su kasashen waje suna manya-manyan karatu amma su ɗauki yaran talakawa suna ba su kwayoyi suna sha kawai saboda mutum ya nuna yana magoya da magoya baya sai ya tara 'ya'yan talaka ya ba su abu su sha su haukace wai suna taya shi ya samu ya samu samu wata kujera wacce su ba su amfana da ita ba su fada kwata so dan Allah da annabi wani ai ya zama abin tausayi saboda mu da kanmu muke yanke kafar kanmu ni dai fatan da nake yi yaran nan namu su yi wa kansa fada na san cewa tsanani yana sa mutane su abin da ba su yi tunani ba amma Allah ya halicci kwakwalwar mutum da take da kaifi wacce take koda a ce mutum yana zaune to a ce bai samu wani ilimin boko mai zurfi ba ko ilimin addini mai zurfi ba amma kwakwalwa an halicce ta ne da wasu amfani ta yi wasu tunanuka ayyuka na alheri wanda in mutum ya tsaya ya tsaye da ransa to akwai abin da zai ga wannan abu ne na alheri da wannan ba abu ne na alheri ba kwakwalwa mu an halice ta da wani conscience na sanin me daidai da sanin ba daidai ba shi matashi mai sharhi a yanar gizo daga arewa maso yammacin Najeriya wato Adamu Attahiru ya shawarci matasa da sani masana'o'i don dogaro da kai maimakon shiga mummunar sana'ar banga da kan jefa rayuwarsu cikin hatsari. Sunana injiniya Adamu Attahiru daga jihar Kebbi Najeriya. Magana ta gaskiya so da yawa matasa sukan ɗora ma gwamnati laifi na cewa ba su amfana ba ko kuma ita ce musabbabin jiwa su a cikin wani hali na kakaniki da suke tsakansu. Duk matashin da ya tashi idan yana son yi nagarta to zai tsara ma kanshi hanyar nagarta. in ma yana son hanyar halaka ko shi ke bin ma kan shi hanya ta abin nan duk matashin da zauna baya da sana'a ko da yayi karatu yana iya kirkiro ma kai ne wasu sana'o'i akwai matasa da yawa waɗanda sun yi karatu sun kai wato digiri na biyu ba samu aiki ba sai cikin abin da sun ka karanta ko kuma cikin abin da al'umma ke aiwatarwa na sana'a hannu kaga sun sa kansu ciki kuma sun yi hice a ciki ko da yaushe mai ilimi ba zai taba zama daidai da wanda bai da ilimi ba idan sana'a hannu ma za ka yi kana da ilimin ka zai kara ma hazaka da kwazo da jajircewa ka fice a ciki idan kuma sana'a gare ka baka da ilimin to wannan in ka sa kanka a sana'a abu ne wanda za a koya ma abin da ke tura ki cin skill work a sana'a hannu domin ka dogara ga kanka duk za ka iya bi duk abin da mutum zai aikata a ce kai tir to hanya ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da kai kana jin kyaman mutane su gani ka a ciki to bai kamata ka aikata shi ba abin da kuma mutane za su ma sha'a su sa albarka to ka sananne ne ga gare ka ko da an gane ka ba za ka ji nauyi ba to wannan hanya ce mai kyau wadda Allah ya sanar da mutum saboda haka ya rage ga matashi ko ya bi waccan hanya ko kuma bi wannan hanya kwanakin baya mun zauna da wasu matasa a ka wani kamfani na hasken wutar lantarki da ke birnin Kebbi so sanadiyar suna yanke ma masu walda masu ayi sana'a hannu a wuta sai wasu matasa suka sai da injin mukan na walda huda da kayan aikin su sai suka faɗa banga siyasa matasan a sanannu ne mun san su suka koma party office suka zauna suna banga siyasa suna shaye-shaye da sauransu sanadiyar kawai ana kawo musu kuɗin bil wanda ba su iya biya to idan har da matashi zai lalace kawai saboda an kawo mai maimakin ya ƙara buɗe kwakwalwar shi ya je ya kama wata sana'a sai je kawai ya ajiye kuma cikin 'yan banga siyasa to gaskiya wannan ci baya ga matashi sannan ba abin da za a yi alfahari da shi bane bale shi ma ya alfahari da shi gaskiya danganta rashin aikin yi ga matashi wai ya koma banga siyasa ko ya koma cikin 'yan ta'adda da ba dubara kwarai ba ce kuma abu ne wanda ya kamata matasa su tashi su bar bacci su faɗaka daga wannan. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan mako a cikin shirin ina za mu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ci ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu na Nasiru Nasiru Adamu hikaya da Julie Leathers Gresham ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum. ku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata mun koro bayanai game da dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa 'yan uwansa mata baya musamman ma a fagen siyasa kafin lokaci halinsa. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar tare da bakin namu Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu. ai sauraron lafiya. Abin da ya kamata ya shawo kai ya kamata mata su fito haɗa workshop workshop zai zai da su eh, eh, mata mu haɗa kanmu mhm. mu fito mata mu zama kamar maza mhm. abu zaɓin ma mata ke yi da yara inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu to amma matsalar kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar mu zama tsintsiya ɗaya shine matsalar da ake samu yawanci a arewa muke samun matsalar nan eh amma da za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma mhm. ishirin haka sun fito amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa kin ga al'ada da addini ma yana kawo wannan mhm. abubuwa saboda yau in kika fito limami gobe shi zai fito ya hau mumbari ya ce kar a zaɓe ki saboda addini ki ba da cewa ki fito ba to kuma in kin fito ai sai ai la'akari da cewa ai mata ko zamanin can da mata mata suna fitowa su je su yi awa. to sai a ce kuma yanzu saboda siyasa ne tunda dai ba dai kin wulakanta kanki bane ba kin wani abin nan bane to kamun kai fa yana zuciya ne fa idan kai mai kamun kai ne zaka kama kanka bari mu yi waiwaye zuwa hmm. shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa wato uh, Sarah Jibril wanda kuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata kura. Hmm, a firamare. <laughs> Mm-hmm. Kwaɗayi ne ya kai mata suka je suka mata wayau. To, mata suna da wannan suka zuzzur mata. Mm. Sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin ɗinta sannan kuma da mazan suka je suka saye su. Mm. Sai suka kyale mm. ta ita kaɗai ta sa kura'anta ita kaɗai a firamare. Idan ɓera da sata, daddawa shi ma yana da wari. Eh, wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu ko kuma a'a mata masu fitowa zaɓe suna yin abubuwan da ba su dace ba. ko dai akwai kanshin mm. gaskiya a wannan eh, lamarin eh wake ɗaya ne ke ɓata gari kin gane mm. akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi ta lalata kanta to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya mm-hmm. kin gane ai wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan ɗaura sufa ɗinki mm. sai kuma ranta ya ɓaci mm. sai ta nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye. ta yaya za a yi yan wanda take samun damar riƙe wasu mukamai su tafi da tare da yan uwansu mata domin cire musu wannan kyashin. ni dai mace da asali hafsa shuwa mm. ne mace a siyasance ba aiki mu bane ba gaskiya. haka. ba namu bane. kamar kina nufi kamar muna da rauni kenan. mun yaddare ko muna da aure kuma mace ba ki gani ta fito tana siyasa ba ta da miji kuma an ta tana siyasa ba ta da miji za a ce wancan za ku ɗauka wanda mace san ciwon kanta wanda ko miji ba ta da shi to a ce a tafi a tana da miji akwai abin da za ta je ta office ɗinta mijin zai shiga ya ce a'a ba haka za a yi ba and that office da zuwa bidan to wannan office ba na shi bane ba za ta ne to kina za a samu cikin. me yasa mata ba sa taimakekeniya tsakanin su kin faɗa mun taimaka miki aikin ke kyau to wata za ta sai ta yaya za in taimake ta aiki fito why not ne zan kuma zama nake a wurin kishin shi mu. To me yasa kullum kuma mu muke kokawa cewa ba a ba mata dama? Ko da an ba mu dama za mu yi rike dama ba zan kishin je zuciya mu ko kowa sai kishin mace da bai da na maza kishin mai too much. Hmm. ne kishin zai ba za iya cire shi a rai ba sai ba za ta taɓa gaba ba. Amma in an ba mata dama za su yi ƙoƙari. saboda ni ba zan manta ba akwai matar da ba zan faɗi sunanta ba amma a ma'aikata na hmm. matan nan ko aikin da ta yi namiji ma bai yi shi ba stakeholders gaba ɗaya ta shafa kansu ta rufe ido ba wani maganar returns kawai tana kokarin ta ga ta gyara wannan masana'antar ne kuma ta yi kokari wallahi abin da ta yi har ma waɗanda za su yi next ba za su yi shi ba kuma mace ce. Watan idan na fahimce ku su dai mata ko da yaushe suna so a ce wannan tana so a ce tafi wancan. Yawwa. Kina ji ita magana da Aisha din nan ta yi. Mm. Na wata matar da ba za a kira ta ba. Matar nan ta fito takara. Muna son matar na ta fito aka ce ba za a bata ba dan ta ya fito takara ita ma ta fito ta za su yi shi ba da ba. Mm. To ta yaya za a yi mata. Muna magana dama ne a nan so shi yasa na kawo example da ita inda an ba ta dama mhm. ai za ta yi modan da tunda har ta kutanta mun gani akwai wata mata da na mhm. sani ta matukar bani mamaki mhm. har gobe ina ina taɗin matan nan me yasa tana rike da wani mukami ne wanda tana samun maki da damawa da mutane daga sassan duniya daban-daban ina zaune ta ce ni gaskiya wannan ya ishe ni ta ce kewance daga yau ke ce kuma haka aka yi Hmm. Me yasa mata ba za su iya rika taimakawa junansu haka ba? Ta in nowa da eh, mata masu irin eh, ɗan group in nan so that I need to uh, lectures on how to be one. Awareness ana workshop da sauransu ana nuna mata ana faɗakarwa. Hmm. To bari in tambaye zai kawo saukin wannan abu. Wayar da hmm. kai. Hajji Aisha bari mu fara da ke. Kina aiki kuma kina ma'amala da mata. Yaya mu'amalar ki take kasancewa? Yawwa, kamar mu'amala na da mata a wurin ma'aikata na gaskiya I am very very happy da matan yadda suke mun mhm. domin na taɓa tsaya takarar wani abu. Mata suka fito suka mara mun baya. Mm. Wallahi at the end of the day ma ba wanda ta tsaya da ni kawai ɗaga ni suka yi sama. Ko da ba sa sona kin ga sun nuna min mhm. cewa suna suna. Kuma ni ba ni da wata ƙalubale yanzu ina da ƙawa a nan mace ce duk abu aikin ta ya involving money duk mm. abin da ta samu mm. wallahi ba za ta ci ba sai da ni wannan abu yana min daɗi aikin ga kuma mace ce ba namiji bane duk abin da ta siya in abinci ta siya za ta bani mm. in ma haka za ce Aisha je ki foiling card din to ina jin daɗin wannan abin. A takaice idan na fahimce ku mata su <laughs> dai zaman da muke tsakanin mu. ba na Allah da annabi bane mm. kenan mata ba ta ba duka ba ba duka ba suna mata da general suna zo a ci a mm. kashi ɗari mm. da ƙyar za ki samu kashi goma masu zama da abokanan zaman su ƴan uwansu zuciya daya. they are always bias zuciyar su ba ɗaya ne ba wata su zama ki a fuska tana son ki amma zuciyar su gaba ɗaya ba haka ne ba so abin da ya sa mata ba su a gaba a ce ask Aisha da mhm. yadda eh, su zama da mata a organization ɗin su mhm. ni nawa na haɗa ƙungiya na mata mhm. na taimakon kai mu je veterinary home mu je gidan marayu mu kuma junan mu taimaki junan mu akwai kuɗaɗe da muke tarawa ai created the group na kirawo mata ita aishan nan is close to me nace zan sa ta aka ce ka an sa ta ita da za sa ta ba za su yi nace why instead of a da I didn't want group to group to move uh, kungiyar babu inda ba ma shiga cikin da ake da mutane ko MA kansu ne ko ina ne da mu ake yi but at the end of the da na kafa kungiyar sai ka by court ina ka dauki kungiyar inda na kafa ta aka kai shi gidan wata mata yace me ya fa aka rubuto min wasiƙa in zo mitin gidan wancan sai me ya kawo mitin gidan wancan kuma mm. ya ake eh, haka na kafa kungiyar sai je to na ba muku kungiyar mm-hmm. zai yiwu ba mm-hmm. sai kin kafa abu ka fara tafiya sai a jawo kuma ana kana shi ka matan da suka zama ka ba ka shi su za a zafo su yaƙe ka su matsalolin ta samu kenan mata wani lokaci wasu matan kuma suna so su amfani da kai in mutum ba zai taɓa samun wani riban wani abu ba to shi ba ruwan shi da kai mu mata kenan kuna gani akwai haske nan gaba da mata za su haɗa kansu ƙwarai kuwa akwai haske domin da can ba a yi kar ki manta da can ma ba a son a ga mata yan kashe su ake neman haifi mata ya zo ta tafi aka zo ba karatu ba a san mace ta yi karatu ta tafi ta tafi ta tafi yanzu mata na karatu mata na rike public offices mata na fita siyasa mata na gwagwarmaya aikin ganin gaba kenan za a samu haɗin kai amma fa sai da haɗin kan matan sai da haɗin kan matan amma za a samu tunda an fara ɗan kwatantawa ba hajiya hafsa ce za a sa mama zai wuya don wannan bakin kici da ke zuciyar mata na kunci na da bakin kici take na tsanin mata ga bakar gulma to masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace na wannan makon sai kuma makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shirin zo gare ku Aisha Mu'azu ne ke cewa ma'asala. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Yusuf Melai da Gwalalo a jihar Bauchi. Ku ba ni dama na ya kira ga mai girma gwamna na na jihar Bauchi ko fa gyara mana hanya wadda ta tashi daga garin gamawa zuwa Gwalalo zuwa Jam. Amma hanya ta faffashe a halin yanzu sai an sauka ta karma sannan a bita kuma wannan hanya ce wacce ta bunƙasa kasuwancin mu tsakanin jihar Yobe da jihar Bauchi ta fatan za a duba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana ɗan kaka CO e mai gado da Khalifa Kogor kana karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sai Hausa Amurka ku ga shugaban hukumar zaɓe ni kaina ban goyi da baya rage jam'iyyu da ba. duk da cewa ni ba dan siyasa ba ne. Domin ku an in gaskiya ne an san wa'annan jam'iyyu ba su cancanta ba me yasa aka tsaya aka bar su har suka tsaya takarar zaɓe a baya. Saboda haka yanzu ma bai kamata gaskiya a ce za a rage wata jam'iyya ba a kyale su. In kuma yau za a yi to a rune su gaba ɗaya a mai da su tsari irin na da a ce jam'iyyu biyar ake bukata kamar lokacin da aka yi siyasa PRP da NPM. kwaya biyar zuwa shida ta isa ko kuma a dawo da ita kamar irin ta lokacin baban gida a jam'iyya kwaya biyu. Assalamu alaikum sashen wasu da mura Amurka mai magana da Musa Amurka su ya kiran Najeriya. Ina kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki wannan mulki jarabawa ce daga Allah. Ko abin da ya gani da wanda yake ji da za a haka musu ya hankali jarabawa ce. Saboda shi ɗan adam ba kai mishi daidai. shi dan ko ruwan Allah yi in sun ka yana fiya ruwa sun yawa don ba ruwa ce ba ruwa ba in an yi zafi ce an yi zafi in an yi sanyi ce sanyi ya yawa to da haka al'ada ce ta dan adam wadda ba ma iyawa da shi don haka ina kira ga mulmu da Buhari duk abubuwan da sani ina yi na alheri ya gaba da yi ko waɗanda ke son su kama Najeriya na kaso su da Allah Allah zai isa mana gare su Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. Zan yi kira ne ga gwamnan mu jihar Jigawa Badar Abubakar kasancewarsa makusanci ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma kasancewarsa ga shugaban Muhammadu Buhari gaskiya mu bai aikata mana abin da ya kamata ba. domin har yanzu mu ga wani abu da badar abubakar ya je nemo wa jihar jigawa aka zo aka yi mana domin wanda za mu ce wannan abu ne muhimmi wanda ta federal government ta mai mana ba a sa na makwabtancin ainihin shugaban kasa Assalamu alaikum sashen wasu lambar Amurka. Mai magana Alhaji Musa Albarkar su da kebin Najeriya. Abin da ke faruwa a arewacin Najeriya na kinnacin da Boko Haram wani abu ne wanda a shirye ne da wannan gwamnati ta kawo son ci gaba tsaro ɗaliban da ba su wannan abin ya kare da rufe don abincin najeriya mai tasiri muna roƙon Allah su makiya Allah da ke kawo wannan na kasu ga tsaro a Najeriya Allah ya tona musu asiri ya fahimta su Allah ya fahimci shugaban kasa kai mai zagin shugaban kasa ka ci da zagi ka gani ko zagin da za ka yi yana ɗaya maka sanci ko yana kawo maka wani ci gaban ka ci da zagin amma muna addu'a Allah ka tona asirin masu wannan zalunci Allah ka tona musu asiri ya Allah ko su waye don albarkacin annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makiri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Wannan tashar VOA Africa